najeriya ƙasa ce wadda take da arzikin ƙarƙashin ƙasa tare da ɗimbin al'umma tun daga farkon kogin sahara zuwa ƙarshen kogin atlantic duk da irin wannan matsayi da ƙasar take da shi shin ko menene jefa ƙasar cikin wannan hali na taɓarɓarewar tattalin arziki shin menene dalilin da ya sanya tattalin arzikin ƙasar ya faɗa halin ni yasu shugabanci na gari na kaɗai zai iya samar da sauyin da ake da buƙata ɗan ƙasa mai kishin ƙasar ne kaɗai zai iya kawo sauyi da kuma kawar da cin hanci da rashawa ta hanyar samar da gwamnati nagari da kuma kyakkyawar shugabanci wajibi ne 'yan siyasa su kasance masu kishin talakawansu da kuma kaucewa almubazaranci da tattalin arzikin ƙasa haɗi da watsi da yin yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma farfaɗowar tattalin arzikin ƙasar haka zalika akwai buƙatar da su inganta ɓangaren ilimi kiwon lafiya domin ganin 'yan ƙasa sun samu rayuwa mai nagarta Wannan sako ne daga Makato Foundation tare da haɗin gwiwar Center for Information Technology and Development wato ctat